wani jirgin ruwa a najeriya ya makale a gabar ruwan yankin niger delta daga birnin fatakwal ga karin bayanin da Lamidu abubakar ya aiko muna wani jirgin dakon mai a gabar ruwan jihar bayelsa ya makale a tekun yankin na niger delta wani lamarin da ya auku ne da yammacin jiya litinin jirgin da ke dakon mai ya makale ne a cikin teku sakamakon nauyinsa da ya wuce kima kamar yadda aka saba loda ɗanyen mai a cikin jirgi inda kuma aka nunar man na sata ne da jirgin ke ɗauke da shi laftanar kanar onyema inwachiku shi ne kakakin rundunar gamayyar tsaro ta jtf da ke aikin tsaro a yankin na niger delta na kuma tuntube shi ta wayar salula don jin halin da ake ciki ya shaida min cewar yanzu haka sun aike da dakarun haɗin gwiwa na rundunar tsaro inda lamarin ya abku domin ceto jirgin ya ƙara da cewa jami'an na haɗin gwiwa sun isa inda lamarin ya faru kawo yanzu kuma suna samun nasara laftan kanal onyema inwachuku ya ƙara da cewa bisa wani bincike da suka gudanar jirgin na ɗauke da man sata amma duk da haka za mu ci gaba da gudanar da bincike daga bisani za mu sanar muku abinda muka cimma wani malam ibrahim da kan yi nazari kan lamura dangane da batun na satar danyen mai ya ce ya eh, sunana ibrahim umar ya eh, ce farko zan fara yi ma rundunar jtf addu'a na ubangiji allah ya ba su nasara allah ya ba su sa'a na gano wannan jirgi sannan kuma muhimmanci gano waɗanda a baya ga wannan ta'asa saboda matsalar satan mai yana kare tattalin arzikin ƙasa kwarai na najeriya wannan ba ɓoyoyin abu ba ne ma'aikatan nan idan an ka kyale su za su yin aikinsu ita rundunar tsaro ta jtf ko da ɗan sandan najeriya ne idan an ka ba shi damar yin aikin da an ka ba shi zai yi shi abin da ke kawo matsala shine sai wurin gudanar da aikin nan sai kaga an ɗauki waya an buga wanda ma'aikaci cewa ya dakatar da wannan abu sai kaga abu ya sha ruwa sannan baya ga haka nan waɗanda da ake kamawa suna tahiya satan mai ɗin ai ba su ne ke da ainihin man ba waɗanda ke da ainihin man waɗanda a gijin su ai wasu an san su don wasu suna cewa ma manyan manyan mutane ne wanda ake ganin ba su tabuwa suna zaune a abuja eh, shi ne a matsalar wannan abun ne to kana ganin yanzu misali wannan satar danyen mai a yankin niger delta dai ba wani sabon abu ba ne inda kuma ƙasar ta najeriya ta fi kowace ƙasa satar ɗanyen mai a duniya yayin da jami'an tsaro ke koken cewa suna kama laifi amma kuma daga bisani ana sakin su ba tare da sanin su ba lamido abubakar muryar amurka daga fatakwal a nigeria.